Barka da zuwa tashar tsakar gida. Taɓa Ai, Alƙur'ani dama mai haila ba ta ɗaukan Alƙur'ani. La ya masu illal mutaharu ba ta ɗaukan Alƙur'ani. Komai malanta sai ta yi tilawa. <laughs> Komai malanta sai ta dinga yin tilawa. Shi yasa ake so ai mata su haddace gajerun surori har zuwa izu goma. Ya zama in ba ta da tsarki sai ta dinga tilawa. In tana da tsarki ta ɗauko yanzu kuma ma an daina wannan tambayar ka san dalili samun application na cikin waya shi application ba cikakken ƙur'ani ba ne so da wanda ya san application software ne abu ne da wato iya shafin da ya fito shi kawai kake gani babu ragowar shafuka so, sai in ka buɗe wancan ya riga ya ya tafi kenan wanda ka buɗe sabo wancan ya kawo so sai kawai malamai suke ganin tunda yanzu kowa yana da waya android to kamata ya mace tana al'ada kawai ta dinga nazarin qur'anin ta daga jikin wayarta so da an yarda cewa wannan qur'ani da ke cikin waya ba kamilin qur'ani ba ne kamar qur'ani ne a cikin memory a hana daukar memory na na qur'ani a ciki saboda shi baya bayyana sai ana sai an sai an kunna shi in baka kunna ba yanzu kamar waya ka kai downloading din qur'ani izo 60 a waya ka za a ce baka kashe gaban ake da ita so da shi sai an kunna yake fitowa sannan kuma an kunna shafi ɗaya ne yake fitowa so in kai haka babu wancan in kai haka babu wancan so ba za ka ce ina da ƙwar'ani kamil a cin alƙwar'ani eh kana da ƙur'ani kamil amma ba za a gan shi kamil ɗin ba a gane iya shafin ɗin da ya display kawai shine za ka gani raguwan kana shiga shafi na biyu wancan kuma ya riga ya ɓace to za ka sai suke ba da shawara cewa tunda Allah ya sa an samu wata hanya ya kuwa ji a ɗauko ƙwar'ani haka to kawai sai ta dinga amfani da na waya ai dole wannan shi sa ake son malaman da suke koyar da mata zama suna da fikihu suna da fikihu in aka zo ai ba tambayar mata ake ce kaza ba sai ce wacce take da tsarki ta dauki alkur'ani wacce ba ta da tsarki kuma ta dinga jin tilawa ko ta dinga kallo daga nawa jikin wata ya eh. ta dinga kallon na wata ita waccan ta rike ta wannan tana kallo kaga shikenan an yi fiki an kauce mu wannan amma fatawar da take cewa mace ta dauki alkur'ani tana al'ada fatawar tana da rauni nuna hazamu ne ya faɗe ta ko ba ta da ƙarfi so rashin ɗaukan shi ne ya fi dacewa kai hukuncin mace mace ko aure kai ne ne <laughs> ana maganar yahudu da nasara eh gaskiya ne dama tambayin ka ne ka zo da su malamin islamiyya ne yana da tambayin sa aji to sai bai kowa hmm. yayi ai saki yayi ko da tsarki ko ba sosai ai wanda ya fara yin sakin shi ya tabbatar da haka shi abdullahi dan umar ai shine ya saki ma shine a duniya fara sakin matarsa ba ta tsarki kuma shi babansa ne ya ce baya son matar kawai ya je ya yi aure umar ya ce ban yadda da matan nan da ka aure ba ka sake ta ya ce ni ko ba zan sake ta to ya za a yi babansa ya ce sai ya sake matarsa shi kuma ya ce ba zai saka ba to sai tashi ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi ya ce ya rasulullah na auro mata ina son ta tana suna. amma babana sai dina umar ya ce baya son ta sannan bai ce je ka sake ta inda umar ba san je ka sake to saboda gaggawan ya zartar da wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam tunda su ka'ida ne ba a sakin mace tana cikin jini sai an jira ta yi tsarki shi kuma da ya zo kawai sai ya sake ta tana jini tunda Allah ya ce wa ahsul idda wa ahsul idda shine ka ai saki cikin jini za tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda so dan tana cikin jini ka sake ta wannan jinin za a kirga shi cikin jini uku ko jini hudu in har shi ya zama nawa jini hudu tunda shi an ci rabi ko ana tsakayyinsa kaga ba za a lissafa ukun da za a yi da shi ba ka ka tsawaita mata idda yanzu sai ta yi hudu har wannan da take ciki to amma tana cikin tsarki kaga kawai yanzu sai ta jira jininta guda uku ya zo amma ka sake ta tana cikin jini to kaga sai ta yi har sau uku saboda da wannan ya sa ka tsawaita mata idda an samu lokaci ya yi tsawo to shi sai aka hana to da ya sake ta sai kuma saidina Umar ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗana ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada ashe kan sun san ba a haka sai Annabi ya ce murhu fal yuraji'iha je kaka umarce shi ya mai da ita to kalman umarce shi ya mai da ita ya lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in ta gama wannan jinin ta yi tsarki ta kuma yin wannan jinin ta yi tsarki to sai isake ta in yana son sakin ko kuma ya haƙura ya rike ta to da malamai suka zo suka rikice cewa wannan sakin da aka yi shi a cikin jinin al'ada ya yi ko bai ba sau ne ce bari mu je mu tambayi shi wanda abin ya faru a kansa ba shi ne ƙarshe ba haka zo aka tambaye shi ya umar wai sakin nan da kaiwa mataka a cikin jini ya yi ya ce ya yi kaga na goma rigima rigima ta kare wanda ya abin ya ce yayi don haka shi ne za zaka ga fuqaha manya manyan ƙwararrun gogaggun suke rinjayar da cewa yayi amma an aikata haramun amma yayi waccan fatawa da take cewa bai yi ba kwata kwata wannan fatawa tana da rauni in ka dubi da shi kuma za a yi fatawa ba a ɗauko ga ƙauli mai ƙarfi ga mai rauni sai ka ɗauko mai ƙarfi kai fatawa da shi ba za ka ɗauko mai rauni ba da hukunci ne za ka yi a kotu to za ka iya yin hukunci shi ba a fatawa da mai rauni amma za a iya yin hukunci da mai rauni in an ga akwai wata maslaha sai alƙali ya ga to dama ya taɓa mata saki ɗaya biyu wannan shine na uku kuma sun shekara ishirin da ƴaƴa da jarirai da tarkacen gida an cika gida fal na farko in an sake ta an zartar da wannan na uku to shi shikenan ba alaƙa tsakaninsu dole ko shi ya fita ban gidan ko ita ta fita ta ban gidan sannan ba zai sake zama da ita ba sai ta yi wani aure to wa zai aure ta da wannan gayyar to sai alkali ya duba maslahan cewa ya ɗauki wancan ƙauli mai rauni ya ware wannan gingime mai matsalar ta fi sauƙi to sai ba shi ba fitawa zai ba sai zarta cewa in alkali shi yana iya mai da ƙauli mara ƙarfi ya zama mai ƙarfi in ya yi hukunci da shi sai ce to wancan ƙaulin mara ƙarfin jazartar da hukunci akan cewa sakin nan da mataccen aka yi mata tana cikin jinin al'ada na zartar da hukuncin cewa sakin bai ba kaga alkali ne ke nake da wannan iko yasa ko lokacin muna hisba ba mu muke ni rubuta alkalai nake su kuma hisu zartar duk kaji an ce na yi fatawa akan cewa saki a cikin jini bai yi ba to zaka tarar da kotu na hada sai na hada da kotu so baka hada da kotu ba ma ko ka mayar ma alkali zai iya rushe da saki uku a karma ɗaya da saki tana cin jinin al'ada in ma ka ce bai ba to sai aka mai da auren sai wani ya kai ƙara kotu wannan fatawar alkali yana da iko ya rushe ta tunda abin da ke hannunsa na doka gabaki ɗaya duk kotunan da suke najeriya gabaki ɗaya cewa saki jinin al'ada yayi saki uku yayi to kai kuma ka zo nan ka yi fatawar da ta saɓawa kotu sai wani ya kai wannan mijin ƙara koma ta ƙara cewa sun yi saki uku sun koma ko ya sake ta jinin al'ada sun koma da an je kotu mai alƙali zai yi kashewa zai kuma ya kasu kuma ya bulale su amma idan kai fatawar a rubuce ka kai wa alkali cewa muna son alkali in ka yi da fatawar nan ka zartar da ita ta koma hukunci to sai ya rubuta cewa wannan kotu mai lamba kaza ta zartar da hukunci bisa cewa wane da ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada kotu ta zartar wannan suke bai ba to yanzu ya tashi daga fatawa ya koma mai ya kuma hukunci idan wani ya kai kara za a ce kotu ce ta yi sai dai ya tafi mai afil sai dai tafi afil don an je afil kuma za a duba a ga tunda appeal za su duba abin da wannan alkalin ya yi ne in suka duba suka ga ya ba da hujjoji gamsassu sai su ce mun tabbatar da wannan mai da aure da alkali yi duk da ya sabawa abin da yake a rubuce na fatawar malikiya amma zartawarsa ta mai da shi hukunci su da an karba daga nan sai kuma ka tafi supreme court da akwai wanda aka yi irin wannan din da aka yi mai da auren sai baban yarinyar shi mijin shi je nemo malamin ya masa fatawa suka koma auren su sai uban yarin ya shigar da su kotu suna zuwa alkali ya ce ya rushe auren ce ya rushe saboda ya sabawa abin da ke cikin littafanmu na malikiya ga ya rushe suka tafi kotu of appeal kotu of appeal ma tabbatar da saboda asali ba hukuncin alkali ba ne fatawa wani malami ce aka rushe inda ita fatawa ko ka ɗauka ne ko ka bari shi ka hukunci ya hau kanka dole shine alfarku bainal fatawa da kuma alhukum to shi yasa in mutum ba alƙalanci yake ba ko abin da yake ba to kada in mutum fatawa ce a sallah a azumi wanda ya shafe shi fasinan abubuwa da suka shafe shi zaka yi amma in akwai rigima tsakanin wanda wani kawai tura su kotu shine kawai